ثم أولى لك فأولى sannan sai Allah ya maimaita wannan jumlar don ƙarfafawa ya ce, Hallaka ta tabbata a kanka.